To tambayar wani ɗalibi ta ce, Malam ya zance karka katse ni ina magana. To turanci kafin mu amsa wannan kalmar kada manta makarantar wata PS Maje English class muna ɗaukan ɗalibai for those who want to join us sannan muna bayar da certificate government approved certificate ga wanda yake buƙata idan ya je ajin ƙarshe. so wannan amsar da zamu bayar da shi ne za mu yi amfani da kalmar cut in cut in tana da ma'anoni wannan uh, phrasal verb din ma'anan farko shine to interrupt someone who is speaking by saying something let me take it again to interrupt someone who is speaking by saying something okay ma'ana shine ka katse wani wanda yake cikin magana ok wanda yake cikin cewa wani abu sai ka katse shi example a cikin jimla saboda afi ganewa a bari mu amsa tambayarsa ta hanyar amfani da jimla don't cut in on me don't cut in on me ma'ana kar ka katse ni ina cikin yin magana so anan bari mu ƙara wani wata jimla ɗin saboda a ƙara fahimta misali wani yana cikin magana kana so ka saka baki ko kaɗan katse shi don ka ce wani abu uh, to anan sai ka ce sorry to cut in on you i saw the result yesterday sorry to cut in on you ma'ana ka yi haƙuri da zan ɗan katse ka kana cikin magana I saw the result yesterday jiya na ga sakamakon okay so to ƙarin haske cut in shi yana da wata ma'anan uh, to suddenly drive in front of a moving car in a dangerous way to suddenly drive in front of a moving car in a dangerous way ma'ana shine kamar mutum ya sha gaban wata mota da take cikin tafiya Ok ta hanyar da yake a mummuna za ta iya haifar da ko hatsari ko na abu. So shine he cut in on a blue car and almost caused an accident. He cut in on a blue car. ya sha gaban wata mota da take blue yana cikin tafiya. And almost caused an accident. Wanda ya kusa haifar da wani haɗari. creator. Lamsaya. Thank you so much and see you next time.